danna subscribe sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen hikima tv da zarar mun ɗora jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhun barkamu da sake kasancewa a wannan canna mai albarka hikima tv waɗanda ba su yi subscribe ba da kuma waɗanda suke sabon zuwa muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa sanarwa don da za a dinga sanar da ku da zarar mun darasin mu na yau insha Allah darasi ne akan yanda za ku canja abokinku status ɗinsa na WhatsApp a cikin wayarku ba tare da ya sani ba. Wato ta hanyar amfani ta ɓangaren ku za ku iya canja masa status ba tare da ya sani ba. So kafin mu je ga darasin mu ga wata channel da muke tallata muku mai suna Habib TV. Saboda haka muna roƙon duk wani memba da Allah ya taimaka na wannan Hikima TV da ya je Habib TV za mu ajiye muku link ɗinta a ƙasan comment na farko ko kuma description na wannan bidiyo za mu ajiye muku link ɗinta a nan sai ku je ku yi sacin ko kuma ku yi sacin direct ku rubuta Habib TV gashi nan za ku ga yadda yake haka Habib TV za ku rubuta kamar haka sai ku yi sacin za ku jira ta buɗe ne bayan ta buɗe kamar haka to wannan ta farkon ita ce sai ku dangwala a kanta da zarar ta buɗe to sai ku danna musu subscribe sai ku danna mana ƙararrawa ku taimaka da Allah Ah, kun san me a cikin wannan channel ana kawo labarai na duniya da sauran abubuwa ne. Baya ga haka kuma suna koyar da harkokin technology kamar yadda muke koyarwa. Akwai darussuka da dama wanda mu ba mu yi su ba a cikin channel mu ta Hikima TV. To a cikin wannan Habib TV za ku samu fiye da abubuwan da muke koyarwa. Saboda haka ku taimaka ku je ku yi subscribe. Sannan kuma akwai labarai a ciki. So mu je ga darasin mu. To abin da muka ce darasin mu kenan shine yanda za ku yi amfani ko in yanda za ku canja wa abokin ku status ɗinsa na WhatsApp. ba tare da ya sani ba kamar dai yadda kuka sani a whatsapp kowa yana yin status wani zai ɗora bidiyo wani zai ɗora hoto wani kowa dai da abin da ya danganta da abin da ya dame shi yake ɗora to za ku iya canja masa ku canja mar ku ɗora wani abin ba wanda ya ɗora ba kenan amma kuma canja alfa iya ku ne za ku gani sai dai abin kawai dai zai zama kamar wasa ne da haka za ku canja masa ne misali ya ɗora status na wani abin sai ku je ku canja ku sa zuwa abin da kuke so bayan kun canja kun sa to kuma sai ku iya tura mar ku ce kun ga ka ga fa wani abu da ka dora kaza da kaza haka ya da abin zai dai mamaki haka ce dama wannan status din kai kaza da kaza shi kuma zai ga a ah, to ta yaya ba ga wanda yi amma kuma haka kuma ga dai sunan ne da komai sai ta mamaki abin da na mamaki ne yawa abin da na mamaki ne ina faɗa muku yanzu application da za ku nemo Shi ne wannan advance status sai ba wannan bari fito da shi filin nan wannan shi ne za ku iya zuwa play store ku ɗauko shi ko kuma za mu ajiye muku a comment na farko ko description bayan kun ɗauko shi to yanzu abin da ku yi sai ku je cikin whatsapp ɗinku za ku shiga cikin sa ne haka yanzu gashi ya buɗe gashi nan kamar yadda kuke gani haka cikin whatsapp yake to sai ku je ɓangaren status sai ku duba wanda kuke so ku canja wa status yanzu misali kamar wannan na farkon shi muke so mu canja wa status ɗin da ya ɗora za mu danna shi kamar wannan audi ko shine to misali wannan shine hoton da ya dora kun ga wannan hoton ya dora ko to shikenan sai mu koma baya to yanzu sai mu tafi kan wannan kan cikin application mai suna advanced status saver sai mu buɗe shi kamar haka da zarar ya buɗe to za mu ga dukkanin abubuwan da suke abubuwan da suke sa gashi nan akwai recent status akwai save status akwai kuma change brand status to sai mu shiga change brand status gashi nan sai mu shige shi kamar haka da zarar ya bude to kun ga ga status da abokan mu da yawa suka yi wannan sauran status ne ma da bubbuda kuma ga nan na image na hotuna kenan nan kuma videos ne na videos kenan ga sanan kuna gani so yanzu za mu shiga wannan image ne wannan na farkon Shi ne wanda muka canja ko to za ka danna kansa kamar haka in hoto kake so ka canja kenan gashi nan choose any image to zai kawo maka hotunan da suke kan wayarka to wannan ne hotunan da muka wannan shine start wannan shine hotunan da suke kan wayar mu to sai mu duba hoton da muke so mu dora masa to yanzu misali wannan hoton bari mu ga kawai dai bari mu fara wannan hoton muke so mu dora mar mu canja mar kenan sai mu yi haka sai ka haka ka danna ok ɗin nan yanzu ga nan kun canza kun ga in kun lura da hoton sa ne anan shi wannan wanda muka buɗe masa status amma yanzu kun ga wannan hoton ne ya koma to za ka iya shiga whatsapp naka ta nan ko kuma ka koma baya ka shiga ta can cikin whatsapp ɗin kenan to misali mu shiga ta nan bayan mun canja masa zai kawo mu cikin whatsapp ɗin namu to sai mu duba ɓangaren status yawa to kun ga wannan an can da muka dora sunan shi audi to sai mu nemo shi sanda ma ƙasa zai in kun riga da kun buɗe status kenan yawwa to kun gani kun ga gani ma ya canji kuna gani ko oh, gani nan in kun danna kansa haka kun ga gani nan kun ga da ba ne ba wannan ya ɗora ba amma kun ga na canja mara ya koma wannan kun ga to idan wani ne ma haka shi ma haka akwai misali mu kaddara wannan allon annabi shi ma to wannan ne status ɗin da yi ya ɗora to za mu iya canja masa shi ma kowa dai yan hanyar da na farkon nan kasancewar idan na ce zan wasu wasu bidiyo ne wani bidiyon kuma in na yi amfani da shi na bude sound ɗinsa ko wani abin ya fito su kuma youtube za su iya bani matsala kasancewar ba na bane na ɗora mai biyu wani bidiyo na waka ko na wani abin shi yasa ba muku sai da bidiyo ba amma hanyar da na bi na ɗora na hoto to haka za ku yi kun ga wannan hima na annabin da zarar mu buɗe status sai mun koma nan shi ma za mu gan shi bari mu ɗan yi ba sai mu dawo shi ma za mu gan shi hoton da ya ɗora kun ga wannan in ga wannan shine hoton da ya ɗora sai mu shiga haka sai mu je sai mu canja masa zuwa wani hoton daban kenan misali sai mu canja masa zuwa wannan kun ga gashi mun canja masa zuwa wancan hoton to in mun koma cikin whatsapp ɗin namu to yanzu gashi nan ko to amma idan mun yi haka kun ga wannan shine na farko kun ga mun canja masa to in ma bidiyo ne in ma koma dai dai ne to haka za ku yi dai ku canja gashi nan kuna gani mun canza masa da ba wannan bane da ba wannan wannan na biyu da ba wannan wannan na farkon da ba shine akai ba amma kun ga mun canza masa saboda haka kuma haka za ku yi ku canza to gaskiya ba hanyar misalin na bidiyo ba amma hanyar da muka yi na hoton ita ce hanyar na bidiyo yanda kuka canza na hoto ai kun ga ta singa farke a wajen bidiyo to tana za ku je ku canza kasance wani wani bidiyon da yake kan nan status mm, wasu wanda suka ɗora na wani fina-finan ne ko wasu waƙoƙin to kun ga idan na buɗe shi su kuma youtube in har suka ji wannan abin ya fito ya yi kama da na wani daban na wani wanda ya taba dorawa za su iya baka matsala in shi kuma ya rubuta hima nan za su iya baka matsala to tunda koyarwa nake ba zai so a ce na sama ita channel kuma ba kusa ce an sama na sama wannan kai channel ina matsala ba so wannan da ita ce hanyar amma hanyar da na bane na hoton nan ita za ku bi na bidiyo idan bidiyo ne kun shiga cikin sa bangare ga bidiyo ga kuma yi sau saboda haka sai ku je ku canza zuwa kan wanda kuke so wannan shine karshen darasin mu na yau inda za ku canza wa abokinku status ɗinsa na, na WhatsApp ta cikin wayarku ba tare da ya sani ba ƙarshen amma fa ku sani in kun canza shi ba zai san kun canza ba fa eh ba zai sani ba kawai dai za ku yi abin ne irin bai wasan nan dai haka kun canja mar ku tura ku ce ka fa status ɗin da kai shi kuma zai yi mamaki haka haka ta faru ko kaza da kaza haka dai shi ne kawai abin ba dai wai in ka canja mar can zai canja ba ba zai yi ba haka ba ne to wannan shine ƙarshen darasin da fatan kun fahimci darasin kuma kun gane saboda haka muna roƙon ku wannan channel da muka ce muka tallata muku Habib TV ku taimaka da Allah ku yi subscribe ɗinta mun gode madalla